lokacin da shugaban majalisar ceton ƙasa general de brigade abdurrahman chani ya bayyana kenan a kafar talbijin ta rtn mallakar gwamnatin nijar a jawabinsa na farko ga jama'ar ƙasar brigadier janar chani ya bayyana cewa lura da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a ƙasar ne mafarin juyin mulkin da ya jagoranta la dure réalité de l'insécurité au niger ya ce lalacewar al'amuran tsaro abu ne na zahiri da jami'an tsaro da al'umma ke ɗanɗana kudarsa wanda kuma ya haddasa asarar ɗumbin rayukan jama'a tare da tilastawa wasu ficewa daga matsugunansu yayin da wasu kuma suka walakanta munanan hare-haren da aka kai a boso inates shinagodar anzuru da bokorat da dai sauransu abu ne da ke tunatarwa akan mawuyacin halin da aka shiga Nous nous devons en toute humilité et en toute sincérité de poser les questions de savoir. Ya ƙara da cewa salon yakin da ake amfani da shi don tabbatar da tsaron mu duk da ƙoƙarin da 'yan Nijar da ma abokan hulɗa na ƙetare suka yi. Ko kaɗan 'yan ƙasa ba su gamsu da sakamakon da ya sabar ba. ba za mu ci gaba da aiki da salon da ake ci gaba da aiwatar da shi a halin yanzu ba don kare mu daga barazanar rugujewa. No. Le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire. Ya ce akwai ayar tambaya game da tasirin sakin tarin shugabannin 'yan ta'addan da mashara'anta ta kulle a matsayin salon yaƙi a irin wannan hali da muke ciki ba tare da samun tabbacin komai ba. sannan menene ma'ana da manufar kalaman shugaban dukkan rundunonin mayakan ƙasa da a bainar jama'a ke cewa kwarewar askarawan da ke sadaukar da rayukansu don kare ƙasa ba ta kai ta 'yan ta'adda ba menene ma'anar salon yaƙi da ta'addancin da a ƙarƙashinsa aka dakatar da ayyukan haɗin gwiwa da dakarun ƙasashe makwabta irin su burkina faso da mali A fannin tattalin arziki da rayuwar al'umma janar Chani ya ce ayyukan inganta harkokin kuɗi da na tattalin arziki da na kiwon lafiyar al'umma da ilimi da batun yaƙi da cin hanci da rubda ciki da dukiyar ƙasa da rashin hukunci na daga cikin fannonin da hamɓararriyar gwamnati ta gaza taɓuka komai in ji shi. sont autant de défis face auxquels le gouvernement de Chi a montré ses limites. A wata sanarwar ta daban wace Colonel Major Ahmadu Abdurrahman ya bayar a ɗazu-ɗazu da sunan majalisar CNSP na cewa sun samu labarin wasu kusoshin gwamnatin Mohamed Bazoum da suka samu mafaka a ofisoshin jakadancin wasu ƙasashen waje na ƙoƙarin tsara wani abin da zai ba su damar kai farmaki don kwato shugaba Bazoum daga inda ake tsare da shi. Sojojin na CNSP sun gargaɗi masu wannan yunkuri su janye kudurinsu domin abu ne da ka iya jefa rayuwar al'umma cikin haɗari in ji su abin da ke nufin har yanzu ana cikin zaman ɗarɗar musamman a unguwannin da ke kewayen fadar shugaban ƙasa ganin yadda rahotanni ke cewa an buƙaci masu aiki a irin waɗannan wurare su zauna a gida har sai ƙura ta lafa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger